sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ tafsirin mu na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da da da arba'in hudu, hijirar mazon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da da ashirin uku miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha biyu kuma jiya mun tsaya ƙarshen aya ta muna cin suratul an'am jiya mun tsaya ƙarshen aya ta biyu, yau kuma za mu tashi a آية aya عند أكو عند أبنجي تعالى Ubangiji وهو الذي خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير بنجي تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض الله تعالى شيني هل السماء دك السيب الحق دك السياح wa ya yaqulu kun Ranar da zai ce kasance alkiyama fa kunu sai ta kasance wato ku ji tsoron wannan ranar qawluhu haq! Faɗin Allah ta'ala gaskiya ne duk abin da ya faɗa haka yake walahul mulku Allah shi ne mai mulki yau yawma yunfaku fi sur ranar da za a yi busa a cikin ƙaho ita ce ranar alkiyama alimul ghaibi ne masanin gaibu abin da ke fake shahadati kuma shine masanin abun da ke sarari wato ya san abin da yake boye kamar yadda ya san abun da ke a sarari wa huwa al-hakimul khabir ubangiji ta'ala shine mai hikima a cikin ayyukansa da halittansa al-khabiru kuma shine masanin boye kamar yadda ya san zahiri ubangiji ta'ala shine halitti sammai da kasai shi yake mallake da su kuma shi yake shirya su yadda ya ga dama kuma shi yake shirya abin da ke cikin su gaba daya wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba girman sammai da kasai don aka ce Allah ta'ala shi yayi sama da kasa to lalle ya kamata ka ga girman sa wato kaman ka je gari ne wani yana ɗan mu'amala da kai ko kana jin labarin sa kai kana dauk baka ya yake ba sai ka je garin ka ga manya-manyan benaye sune gidajen sa to kaga dole zai kara girma a idonka to ballantana wanda ya halicci sammai da kasai idan ka duba ƙasa ka duba sama ka ta wanda ya halicce su babba ne to wannan ya ƙara maka tsoron Allah ya ƙara maka imani da Allah subhanahu wataala ubangiji ta lace wa yawma yaqulu kun fayakun ku ji tsoron ranan da Allah ta'ala zai ce kun fayakun kasance sai abu ya kasance ita ce ranar alkiyama ranar da za a zo a ce ku tashi mutane su fito daga cikin wato kaburburansu kamar kittawan ido kawai shikenan kowa yana bulbulowa rana da ubangiji ta'ala zai tashi alkiyama da kalmansa ta kun kasance alkiyama kawai sai alkiyama sai ta tashi sai duniya ta tarwatse gaba daya saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yayi nufin abu zai ce abu kasance ne kawai sai ya kasance saboda haka Allah ta'ala baya shan wahala a lokacin da yake yin wani abu na halittar domin zai ce kasance ne sai abu ya kasance amma dan adam ne in zai yi abu to shi sai ya harhaɗa wasu abubuwa sai an dace ana yi ma wani abun kafin ya yi to amma ubangiji ta'ala ba haka bane ya halitti sammai da kasai da da kalman kun kuma haka zai sake halittar mutane da kalman kun kamar yadda halitte su da wannan kalma din bangiji subhanahu ta'ala qawluhu al-haq magana sa gaskiya ce duk abin da ya faɗa babu shakka a cikin al'amarin ubangiji subhanahu ta'ala. sannan shine mai mulki a yawma yunfaqu fi sur ranar da za a busa a cikin kaho asur shine kahon da za a busa lokacin da alkiyama za ta tashi wanda a yanzu haka mala'ikan da zai busa alkiyaman ta tashi wato mala'ika israfilu yana nan ya sa kahon a bakinsa yana neman a bashi izini da an ba shi izini zai hura wato shine kamar yadda manzo sama yake cewa fa an amu wa sahibul qarni kadil takammal qarna wasta'zana al izna mata yu'mar yanfuq sai ya hankali na zai kwanta alhalin ma'abocin kaho wato shine malaika Israfil ya sa kahon a bakinsa yana jiran izini idan an mar izini zai fura zai fura kawai da ya fura kuma an tashi wato kamar wasan kwallo ana ta kwallo ana ta kwallo da zaran rafali ya alkalin wasan ya fura a tashi sai ka gaba ɗaya ana tarwatsewa kawai to haka alkiyama za ta tashi kai fiye da haka ma don kamar kittawan ido ne kawai shikenan an tashi kawai gaba ɗaya to ubangiji ta'ala shine mai yin wannan saboda haka ya wajaba mu ji sa. a cikin suratu ghafir ubangiji ta'ala ya ce limanil mulku al-yawm ranar alkiyama zai ce waye yake da mulki don ana Allah ta lace mana shine mai mulki ranar da za a busa a cikin kaho waye yake mulki ba wanda zai bada amsa sai ce lillahi wahid qahhar shi da kansa ya bawa kansa amsa Allah ta'ala mai rinjaye shine mai mulki a cikin suratul furqan ubangiji ta almulku al mulku yawma idhin al haqq lirrahman wa kana yawman ala al kafirin asira mulki na gaskiya yana ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama ba wani mai mulki sai Allah kuma wannan ranar tana da wahala dangane da kafirai mana za su sha wahala a wannan ranar saboda ba su yi imani ba ranar za ta yi musu tsawo kuma ga wahalan da za su dinga sha a ciki za ta kasance musu gaban kwana duhu saboda wahalan da za su sha wato ainihin a cikinta ka san idan kana shan wahala yini yana maka tsawo dire ma yana maka tsawo amma ka ta har gari ya waye to lallai ka lafiyan ka kalau kenan baka da damuwa amma akwai wani abun bakin ciki da yake damun ka ko wani ciwo to zaka ga daren ya yi tsawo ko akwai wani abu da kake son kai gobe da safe to nan ma hankalinka a tashi to zaka ga daren ya yi maka tsawo ta tsawala hazal laylu ta tsawala lailu ka bil asmadi wa nama al khalil wa lam arqudi wa bata wa bata liyal laylatu ka kalila fi al a'id al karma armadi saboda haka zaka kai gajeren yayi maka yawa saboda akwai abin da kake bukatan wato kai idon gari ya waye Allah subhanahu wataala ya ce alimul ghaibi wa shahada shine masanin wato ghaibu da abin da yake nasari mun faɗa a tafsirin da suka gabata cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah ani da hadisi Allah shine masanin gaibu in ba haka ba to ya Allah zai ta faɗa cewa shine masanin gaibu in akwai wanda ya san gaibu ai kaga ba bukatan ya faɗa ko to mana ta maimaita mana alimul ghaibi Allah shine masanin gaibu kaga yana yabon kansa ne to da ka ubangiji ta Allah shine masanin gaibul mutlaq gaibu kawai ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala kuma shine masanin abin da ke sarari wato babu abin da yake buya masa don abin da ke sarari ma kai akwai gaibu a wajen ka ko alghaibu nisbi yanzu baka san me yake cikin ajihuna ba duk wurin na ba wanda ya san naira nawa ne a ajihuna to ga gaibu ne wannan a wajen ka? ni kuma da na kirga kuɗi na na sa a jikuna na san nawa ne Ka gani ba gaibu bane to ga Allah ni ni abin na abun shahada ne a wuri na sarari yake to Allah ta'ala ba abun da bai sani ba abin da ko ya bayyana maka ya buya zaidu ba zai koyawa ubangiji subhanahu wataala ba to balle tana asalin gaibun kuma da babu wanda ya san shi sai ubangiji subhanahu wata'ala wa huwa al-hakim Allah shine mai hikima a cikin halittansa, komai yana yin sa yanda ya dace in yi hukunci to akwai hikima a ciki sannan alkabiru shine wato masanin boyayyun abubuwa karka ce mai bada labari kuskure ne wannan fassara masanin boyayyun abubuwa shine alkabiru daga khibra sanin ciki da waje na abu Allah ya san boyayyun abubuwa kamar yadda ya san abubuwa wato ainihin na zahiri sai Allah ta'ala ya ce qala ibrahim li لأبيه آزر atat أتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وبنجد سبحانه وتعالى يتي وإذ قال إبراهيم لأبيه النبي إبراهيم ياقيا وبابنسا آزرا آزرا يتي مسا أتتخذ أصناما yanzu za ka riki gumaka alihatan a matsayin abubuwan bauta inni araka ni ina a ganinka wa kaumaka da mutanen ka fi balalin mubi kuna cikin bata mabayyaniya ana annabi ibrahim baban annabawa ina yi wa babansa wa'azi cewa ya daina shirka ya daina shirka domin shirka bata ce shirka bata ce wato ya gaya wa babansa azara azara suka ce laƙabi ne na baban laƙabi ne na baban asalin sunan baban ta ta abun nan tarahu sunan baban kenan tarahu kamar yadda ya zo a riwaya na Abdullah bin Abbas wato ainihin shi azara sunan gunki ne saboda tsabar hidiman da yake wa gunkin sai aka sa masa suna azara kawai wato ya zama lakabinsa saboda yau da gobe na masa wato ainihin hidima saboda haka sai aka ambace shi da da wannan sunan to sai yake gaya wa babansa din azaran wanda ya shahara da wannan sunan sai yake ce masa yanzu ka riƙi gumaka a matsayin abubuwan bauta ai bai dace ba ga Allah da ya halicce ka ka riƙi itatuwa a matsayin su kake bautawa yace to ni fa ina ganin ka da kai da jama'an ka gaba ɗayan ku kuna cikin bata shi yasa wato duk masu wa'azi suna koyi da Annabi Ibrahim ne don ba wanda ya bari shi ba wanda ya bari ne shugaban yan tawaye wa shirka gaba E, shi ne shugaban yan bara'a masu yi wa shirka tawaye to sai ce wa babansa yanzu ka dinga bautawa gumaka a matsayin su ne abubuwan bautanka ai wannan bai dace ba bai kamata ba to da kai da mutanenka duk ne kai na ganin kuna cikin wato bata mabayyani bata mabayyani shine kuna cikin ɗimuwa kuna cikin ɗimuwa ba ku san ma ina kuke tafiya ba ga ɗimuwa ga jahilci saboda haka ku ji tsoron Allah ku daina bautan gumaka wannan a cikin suratu maryam ubangiji ta'ala ya kawo mana wannan kissa yadda ya ta kiran babansa zuwa ga wato ainihin addini wato zuwa ga ainihin tauhidi ya bar wato ainihin bautan buga gumaka kamar yana da ta'ala ce wasu fil kitabi ibrahim innahu kana واذكر fil الكتاب Ibrahim. إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني يأتني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا wato ubangiji subhanahu wata'ala yace ka ambata a cikin wannan littafi alqur'ani ka ambaci kissan annabi ibrahim ya kasance siddiqi ne kuma annabin Allah ne kuma yana gaya babansa cewa ya babana me yasa kake bautawa abun da baya ji baya gani kuma ba zai wadatar da kai ga bari komai ba mana ba abin da zai iya maka ba zai amfane ka ba a duniya da lahira me yasa kake yin haka ya babana hakika wani ilimi ya zo mini wanda kai bai zo maka ba wato shine ilimi in tauhidi saboda haka ka ji tsoron Allah ka bautawa Allah ta'ala shi kadai ya babana karka bautawa shaidan domin shaidan ya kasance mai sabon ubangiji ne su bahana wataala ya babana ina tsorace maka azaba ta shafe ka daga wajen ubangiji su bahana wataala kada ka ainihin yi bautan gumaka in ka haka za ka zama majibincin al'amari shaidan wato ka zama dan uwan shaidan kenan ya masa A ya masa wa'azi sai ce a raƙibin anta an ali ya Ibrahim yanzu Ibrahim kana kyaman allolin nawa wato kana kyaman gumakan nawa ke nan la illan tantahi la arjumannaka wahjurni maliya yace idan baka dena ba idan baka dena wannan wa'azin naka da kake mini ba sai na jefe ka da zuwa so kuma ka kaurace mini zamani mai tsawo kar ka sake zuwa kusa da ni sai ga masa Ka kaga bai karbi mai ba bai karbi gaskiyan ba annabi ibrahim sai ce masa salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya a zauna lafiya shine ma'anar salamun alayka a zauna lafiya shikenan na kyale ka amma zan nema maka gafaran ubangiji na don Allah ta'ala mai kula da ni ne zan nemi Allah ya gafarta maka shirkan da kake yi annabi ibrahim a lokacin bai da ilimin cewa ba a gafarta wa mutum in yana shirka sai dai in ya tuba amma ni ba zai nema masa gafara ba sai in ya tuba wato kafin ya mutu daga shirkan nasa to daga nan sai yace to zai kauracewa wato kan gaba daya duk wani an bauta da ba A Allah ba zai zai kaurace masa zai bauta wa Allah ta'ala shi kadai iri kuma insha Allah ba zai zama matsayi ba a dangane da addu'an da yake yi saboda haka Allah ta'ala kawai shi zai bauta ba zai bauta wa kowa ba to wannan shine abin da ya faɗa masa to daga nan annabi Ibrahim sai ci gaba da addu'a ya baban babansa kaza yana ta nema masa gafara yana ta nema masa gafara har azar ya faɗi ya mutu ba tare da ya musulunta ba to daga nan sai ya gane cewa wato ainihin yanzu kan babu maganan istighfari istighfari ba zai yi amfani ba amma da yana tsaya ta wa ghafirli abi innahu kana min adh-dhalin ya Allah ka gafarta babana babana ya kasance cikin fatattu shikenan sai fadi ya mutu duk wanda ya mutu akan shirka kuma shi shikenan to shi yasa alƙawarin da sai ya cika amma ba bai yi ba saboda annabi abin nan ban ababan sa ya rasu yana mai yana ainihin shirka shi cikin suratul tauba yake ma kana istighfaru ibrahima illa ibadaha tabayyana annahu la min yayi istighfarin annabi ibrahim bai kace face wani alkawari ne da yayi alkawari zai zai wa baban zai nema babansa gafara to da kuma ya bayyana masa ya mutu akan shirka ya mutu a makiyin Allah kenan sai masa tawaye daga nan bai sake wato ainihin nema masa nema masa fara ba da haka wato duk wani wanda za ka nema gafara ko kai wa addu'a to sai in ya mutu akan imani ne idan bai mutu akan imani ba ba abin da ka iya da shi ba abin da ka iya da shi wasu za su baka tausayi su musulunta iyayensu ba su musulunta ba iyayensu mutu akan kafurci sai su zo suna tambaya yanzu me zan iya yi wa iyayena babu ba abin da za ka iya mutu me zan iya mutu? akwai wani abu da zan musu ya amfane su sai a ce maka babu kawai don ba abin da za ka yi yasa in kaga iyayenka in musulmi ne ka ƙara godewa Allah ta'ala don ko aya suka rasu dai zaka bi su da addu'a da da istighfari kuma insha Allah hakan din zai amfane su to sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa kazalika wa ذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما كان قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين Ubangiji subhanahu wata'ala yace wa kazalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi haka nan muke nuna wa annabi Ibrahim mulkin sammai da kasai cewa mu muke mallake da su kuma muke mulki a cikin su وليكون من الموقنين domin ya kasance daga cikin masu yaƙini masu yaƙinin cewa babu abota da gaskiya sai Allah masu yaƙini ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala domin ya kafa dalili da wannan a bisa kaɗai takan Allah subhanahu wa ta'ala wannan halittu na zahiri babban amfanin su shine su nuna maka Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a kowane abu akwai aya da take nuna cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a cikin suratul an'am Allah ta ce wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin haka Allah ta'ala yake bayanin ayoyi saboda da hanyar mujrimai ta bayyana wato ka gane inda wato ainihin gaskiya take ubangiji ta'ala ce falamma janna alaihi al-layl yayin da dare ya yi wa annabi Ibrahim duhu ra'a kaukaban sai ya ga taurari ya daga idonsa ka san taurari suna bayyana ne lokacin da dare ya yi duhu in dare ba da duhu ba za ka ga ba tauraro ba da rana ba ka ganin taurari in farin wata ya tsanani nan ma ba kowane tauraro za ka gani ba so da haka amma in dare ya yi duhu to shine za ka ga wato ainihin tauraro Ya ce, ha za a rabbi sai ce wannan ubangiji na ne falamma afala yayin da ya bace wato shi ainihin tauraron kenan qala la uhibbu afilin ba na son masu bacewa wannan wajen tsokaci yake yi ko kuma muƙabala yake yi wato yana nazar ne ko munazara idan lokaci yake kenan kamar bai san Allah ba a lokacin yake son ya gano Ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga kenan haka ne sai ka fassara shi abin nan falamma janna alaihi lailu yayin da dare ya masa duhu ra'a ko kaban ya ga tauraro kala haza rabbi sai ce la ga ubangiji na yace wannan shine ubangiji na falamma afala yayin da ya bace kala la uhibbul afilin kai bana son masu bacewa wanda za su bayyana an jima kuma ka neme su ka rasa su wannan abdullahi bin abbas ya fassara ayan nan da haka to amma wasu malamin suka ce a ba haka bane annabi ibrahim yana munazara ne wato abun da yake nufi shine falamma janna alaihi al-lailu yayin da dare ya dufu ra'a kaukaban ya ga tauraro to sai yake magana da mutanensa haza rabbi ma'ana wannan shine ubangiji na a yanda kuke riyawa haza rabbi fi za'mikum al-batil a riyawan koyi wannan shine zai zama abun bauta na kaga tambaya yake kenan yana neman kure su ne to shikenan ana nan sai sai ainihin tauraron sai faɗi sai aka daina ganin sa sai ce la uhibbul afili ni ba na son mai faduwa yace ubangiji da yau zai bayyana gobe kuma babu shi yau akwai shi gobe babu shi ko an jima babu shi zai zama abun bauta na to wannan magana ita aka fi wato ainihin rinjayarwa me yasa aka rinjayar da ita saboda ubangiji ta Allah ya kore wa annabi Ibrahim shirka na tuntuni bai taɓa yin shirka ba to kaga in ko yace wannan shine ubangiji na kamar ya taɓa ya yadda kenan Allah sani a cikin suratul nali Allah ta'ala ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran bi an'umi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Ubangiji ta ala ce annabi Ibrahim mutum shugaba ne adali, mai yin ibada, wanda ya karkata ga bari shirka izuwa ga wato tauhidi kuma bai taɓa yin shirka ba wallam ya kuma minal mushriki bai taɓa yin shirka ba kaga an kore masa shirka yana mai gode wa ni'imomin ubangijinsa ne Allah ya zaɓe shi shi yadda shi zuwa ga tafarki wanda yake wato ainihin madaidaici saboda haka ke tana annabi Ibrahim bai taɓa yin shirka ba balla sana'a ce a wata ran ya yarda cewa tauraro ya zama ubangijinsa daga baya ya gane cewa ba ubangijinsa ba ne a'a su din ne yake nunawa domin ya nuna musu cewa ku kuna bautawa taurari yanzu wannan tauraron shi zai zama ubangiji na ina gaya musu ana nan tauraron babu to ina tauraron yake ku nuna mini shi sai ta ma bana son mai batewa ba na son wanda yanzu akwai shi an jima kuma babu shi ba zai taba zama ubangiji na ba walamma ra al-qamara bazighan yayin da ya ga wata ya fito qala hadha rabbi sai ce to wannan shine ubangiji na sai ce wannan Shi ne ubangiji na nan ma tambaya yake to wannan shi ne abin bautan ka san kuma in wata ta fito kuma taurari ba ka gansu ba eh shi yasa sai ce to wannan shi ne ubangiji na falamma afala yayin da watan ya bace kala la illam yahdini rabbi idan ubangiji na bai shiyar da ni ba la na min alqawmi dhalin zan kasance cikin mutane ba batattu to anan wannan wanda suka ce cewa nazari yake sun kafa hujja da wannan ai ya ce Allah bai shiryar da ni ba to zan kacance cikin batattu kamar neman shiryan yake kenan amma sai aka ce a ai saboda ayoyin alkurani sun nuna bai taɓa yin shirka ba dama can a shirye yake ina kan shiryansa saboda haka bai taɓa yin shirka ba shine shugaban mata waye wa shirka saboda haka anan yana son ya gaya musu cewa wannan bai zai zama abun bauta na ba bai kamata ya zama abun bautan ku ba idan Allah bai shiryar da ni zuwa ga abun bauta na haƙiƙa ba to zan kasance daga cikin batattu to kaga sai ce Allah ya shirya da shi ubangijinsa to ubangijinsa kuma shine abun bautan tunda yana roƙon sa cewa ya shirya da shi to kaga anan san ma sai suka gane ya nuna musu cewa to wata ma yana bacewa to babu rana babu sauraro babu wata falamma ra'a shamsa bazighatan فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون Ubangiji ta lace falamma Ra'ashamsa yayin da ya ga rana ba zatan ta fito ga ta nan kirikiri ana ganin ta da haskenta qala hadha rabbi yanzu wannan shine abun bauta na a yadda kuke riyawa hadha akbar wannan shi yafi girma a cikin abubuwan bautan falamma afalat yayin da ainihin wato ya ɓace ƙuranan ita ma ta ɓace domin ita ma tana faduwa yayin da ta faɗi kala sai ce ya qaumi inni bari'un masu shekun. ya ku mutane ya ku sani ni fa yi wa duk abin da kuke wa Allah shirka da shi tawaye ba ruwana da gumakan ku to da aka kenan shine manyan abubuwa da suke gani na zahiri ai ya fi gunkin da aka kafa a gida girma to da yi ce to ni ba ruwana da su rana ta fi wata girma kuma ta fi sauran taurari idan a ainihin hajamin su to da ka ba tauraron da ya kai wata rana girma kuma wata ma ba ta kai rana girma ba sannan haka nan rana ta fi wata haske ta fi tauraro haske shi ya sa ma idan rana ta fito ba za ka taɓa ganin wani tauraro ba ka annaka shamsun wal muluku kawakibu idza tala allan yabdu minhunna kawkabun wannan abin da yana yana yana yana yana yana zuga nu'man yace kai kamar rana kake idan ka fito to babu wani tauraro kuma da zai bayyana rana in ta fito ba za ka taba ganin tauraro ba sai dai in rana ta faɗi ko wata ko tauraro saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana a nan yana nuna musu cewa wa'annan duk abubuwan ba abubuwan bauta ne ba su cancanta wato ainihin abauta musu ba kuma duk ababin munazara ne domin Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin kaga mun ba wa annabi Ibrahim shiriyansa tuntini to da aka ba sabuwa bace kuma muna sane da shi iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aqifun tuntini yana ga muta mutanensa me yasa kuke bautawa gumakan nan me yasa kuke ainihin wato Ki kifuwa akan gumaka kuna neman albarkansu a cikin suratul an'am din da ya sake cewa kuma kul inni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushriki ka gaya musu ni Allah ta'ala ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirki yadda ni zuwa ga tafarki madaidaici shine addini wanda yake mi kekke addinin annabi ibrahim wanda ya kauce wa shirka sai ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin masu shirka ba nan ma an kore masa shirka tuntuni shi yasa aka ce wa ma kana minal mushrikin bai taba yin shirka ba to kaga duk wannan ababin munazara ne kenan yana so ya nuna musu wayannan abubuwa ba su cancanta su zama abubuwan bauta ba to duk wani abu da zaka bauta ba Allah ba yana da farko yana da ƙarshe duk abin da halittansa aka yi wata ran zai kare duk abin da yake da farko to yana da ƙarshe Allah ta. ta'ala ne bai da farko bai da ƙarshe saboda haka shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa to da yace inni bari'un mimma tushrikun ni nayi tawaye wa abin da kuke bautawa sai aka ce to ina ka dosa waye kenan abin bautanka sai ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني بالله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وبنجي تعالى sai ya ce musu inni wajjahtu wajhiya ni na fiskantar da fiska na lillazi fatara ga wanda ya kirkiri halittan mai da kasai ba tare da wani ya yi ya gani ba kuma hanifan ina mai karkata a barin shirka zuwa ga tauhidi kalman hanifan daga ahnaf ne ahnaf shine gwami wanda kafarsa ta ɗan tunkure haka to karkatan gabarin shirka ne zuwa ga tauhidi saboda haka kenan ina nan akan tauhidi ba na yin shirka wa ma ana minal mashirki ni ban kasance daga cikin masu shirka ba da haka yanzu ya kore musu duk wasu abubuwan bauta sannan ya tabbatar musu cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta wato ainihin bauta masa kuma annabi ibrahim ta kai ga ya sassara gumakan ma gaba daya a cikin kissansa lokacin da za a tafi wato ainihin wani idi irin na jahiliya to a lokacin yace musu shi mai rashin lafiya ne ya juya ya dawo ya sassara gumakan gaba daya sai rataye gatarin akan babban da suka zo suka tambaya a waye haka aka ce an ji wani saurayi ana ce masa Ibrahim ya ambaci gumakan na ya ce zai sassara su domin lokacin da ya juya ya ce wallahi ko tallahi ne na'am tallahi la danna asnamakum ba'da an tuwallu mudiri yace wallahi sai na wato abun nan na kakkare gumakan ku bayan kun juya to shi yasa da aka ya su a sai wani ya ji shi lokacin da yake faɗa ya rataye ga tarin akan wuyan babban to lokacin da suka zo suna cewa waye ne ya aikata wannan wa gumakan mu lalle wannan azzalumi ne wannan azzalumi ne to ne yace ai mun ji wani saurayi yana cewa zai kakkarya su ana ce masa Ibrahim ya ka ce to a zo da shi aka zo da annabi Ibrahim a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim kai ne ka kakkarya kan mu ka karkarya allolin mu annabi Ibrahim ya ce a ku tambayi babban ne babban nan ne yayi an ce ya nuna babban yatsansa amma su za su fahimci cewa babban gunkin ne gagatar yara ta masa sai suka ce sai ya ce amma ku tambaye su in suna magana za su gaya muku cewa babban ne ya ci zalin su ya kakkarya su sai suka sun koyar da kai suka ce to ai ka san cewa wayannan ba sa magana sai ta to za ku dinga bauta abinda baya magana ba zai cutar da ku ba ba zai amfanar da ku ba ku tsaya kuna bauta masa uffin lakum wa kalima ta'buduna min lafir da ku me yasa kuke bauta da ba Allah ba shikenan daga ne gama da su amma da aka ta in in hujja ta kare kuma sai duka sai suka ce to yanzu kan a zo da Annabi Ibrahim a zo a kama shi kawai a kona shi kawai a huta suka zo suka girka wuta wanda mutum bai ita ma ya zo kusa da ita ba shikenan suka kama Annabi Ibrahim suka sa shi a majajjawa suka jefa shi daga sama kafin ya fado kan wutan yana lilo a sama mala'ika jibril ya tare shi Ya ce, akwai taimakon da kake nema Ya ce, amma a wurin ka kan bana nema sai dai a wajen Allah eh bana neman taimakonka. ka ka duba tawakkali ga Allah irin na annabawa an jefo shi ba kafin ya fada wuta mala'ika jibril ya tare shi kana neman taimako Ya ce a wurin ka kam a'a sai dai a wajen Allah ta'ala Ya ce to ka nemi taimako wajen Allah ce Allah ya san halin da nake ciki hasbi Allah wa ni'mal wakil yace Allah ya isa mini ma da da abun dogaro shikenan take Allah ya ce wutan ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya ke wuta ki zama mai sanyi sanyi mai aminci ga Annabi Ibrahim shikenan aka jefa Annabi Ibrahim wuta bata ci shi ba bata kona shi bai fito cikin wutan suka ga bata kona shi ba wa radu bihi kaidan fajalnahum al-akhsarin saboda haka su suka tabe annabi Ibrahim bai konu da wannan wutan ba to kaga duka wannan wa'azi ne wa mu'jiza ce wanda ya kamata su yi imani amma su riga sun wato ainihin kan gare to ubangiji ta'ala ya ce ya ce musu ni na fiskanci Allah ne su wata alama malicin samai da kasai shi nake bauta ba zan bauta wa ina abuwan ba ba ruwana da shirka kuma wa ma ana mina mushrike ni ban kasance daga cikin masu shirka ba shikenan wa hajjahu qaumuhu sai mutanensa suka kama jayayya da shi suna ta tattaunawa da shi cewa ba su yadda da abin da yake faɗawa duk da hujjojin da ya kawo duk da alamu da suka bayyana cewa wa'annan abun ba su cancanta a bauta musu ba amma suka kama jayayya da shi Kada sai ce atuhajjunni fillahi yanzu za ku zo kuna jayayya da ni a sha'anin Allah na gaya muku gaskiya cewa wa'in ba abun bauta bane Allah shine abun bauta ku zo kuna jayayya da ni wa kad hadani alhalin Allah ya shiryar da ni ya tsora ni akan shiriya ko kuma kuna kan bata ba ku gane ba to ku sani wala akhafu ma tushrikuna bihi bana tsoron abin da kuke yi wa Allah shirka da shi ba bana tsoron gumakan ku bana tsoron dodonnin ku saboda haka in ma kirki za ku yi ku je ku yi duk abin da za ku yi ku je ku sa gumakan su haukata ni idan za ku iya fakiduni thumma la tunzirun saboda haka ku je ku min duk makircin da za ku yi da gumakan sannan kar ku ainihin saurara Ka kaga ana masa barazana da gunkin kenan ko kamar a ce idan baka bauta musu ba ba za su haukata ka eh za su haukata ka za su halaka ka sai ce to ni ba tana tsoron su Allah su haukata ni din ko su je su halaka ni shi dai sassara su ma ba abin da suka yi ba su iya kare kansu ba ba su iya halaka shi ba lokacin da ya sassara su musu gunduwa gunduwa to haka ne ake tsore ta wanda bai san Allah ba sai a ce ai za za su halaka ka to da haka dole ne ka musu biyayya har yan bidiya idan ka ji kace ba tsara ka riki waliyan su ba to sai su maka barazana cewa to ko wani abu sai ya faru da kai idan ka sake su za ce da wani abu zai faru da kai to in ka ji kana tsoron su dai to ka samu matsala kar ka ji tsoron kowa sai Allah Allah ta'ala ne kawai abun tsoro kai tawakkali ga Allah annabi Ibrahim ya ce wallahi na tsoron wa'annan gumaka duk abin da za su yi su je su yi illa an ya sha'a rabbi shai'a in ka ga wani abu ya same ni to Allah ne ya jarrabe ni da wani abu kawai wannan istifami ne mun kadi ba da alaka da wancan in ka ga ciwo ya same ni to Allah ne ya jarrabe ni amma ba ta gumakan ku ba gumakan ku ba su isa su min wani abu ba to kar ka ji tsoron wani abu wani tsoro ne yake hana shi yin addini tsoro gani yake yace zai addini zai bar wani abu da mutane su ce akai kamar za su masa wani makirci ko su hauka tashi, ko su cutar da shi ta wata hanya to ka bi ta farkin annabawa na rashin tsoro annabawa jarumai ne ba su da tsoro saboda ai duk abinda suke bauta din menene ba shirme bane in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba uku ma anzalallahu bi min sulani Allah bai saukar da hujja cewa a bauta musu ba saboda haka ku ne kawai ku ce ta ainihin kokarin bauta musu wasi'a rabbi kulle shay'in ilma Allah ubangiji ala ya yalwaci kowane abu da ilimi ma'ana babu inda babu ilimin Allah ba abin da Allah ta'ala bai sani ba ya san dukkan abin da kuke kuma zai muku hisabi a kansa ranar alkiyama afala ta tazakkarun ba za ku wazantu ba ku daina bautan gumaka ku dawo bautan Allah subhanahu wata'ala haka annaba suke ta fama da al'umma. suke ta fama da al'umma. ai ai wa'azin ai wa'azin amma mutum bai zai yadda ba shi yasa babu wanda ya kai annabin Allah aiki shi yasa darajar su ta fi ta kowa saboda wahalan da suka sha a yau babu wani mai wa'azi da yake shan wannan wahala to ina ma mai wa'azin a yanzu kan ma yake zuwa kana wa'azi yana dauka a social media da gidajen rediyo da tv ana watsa, ba kai ne kake zuwa kana samun mutanen ba amma da a shiga nan a fita nan a je nan a shiga nan sai an je wajen wa'azin yake zuwa ba wani abu na rikodin da za a kai haka annaba suka yi ta fama da mutane su ka je wani wurin a zage ka a walakanta ka a cutar da kai a wurge ka a nemi a kashe ka ka fito da kyar kuma gobe ma ka sake komawa annaban Allah sun sha wahala shi yasa Allah ta'ala ya ba su daraja fiye da kowa to malamai suna dan kwatantawa ne suna dan kwatantawa amma nasu bai kai irin na annabawan ba Allah ta'ala ce ba za ku azantu ba ku azantu mana ku ji tsoron Allah sai ubangiji ta'ala ce wa kaifa akhafu وكيف أخاف ما أشركتم ولا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون Ubangiji ta lace wa kaifa a kafu ma a sharaftu muni, yaya zan ji tsoron abin da kuke mini shirka da shi, ai ba zan ji abin da kuke wa Allah ta'ala shirka da shi, wa kaifa a kafu ma a sharaftun, ya zan ji tsoron abin da kuka yi wa Allah shirka da shi, ni ba zan ji tsoron kanku ba. Wala ta kafuna annakum a sharaftun billah, ko kuma ba ku tsoron kun yi wa Allah shirka, ai ku ya kamata ku ji tsoron cewa kun yi wa Allah shirka, Allah ta'ala zai azabtar da ku amma ni ba zan ji tsoron gumakan ku ba ma lam bihi alaikum sultana abunda kuke wa Allah shirka da shi Allah bai saukar da hujja a kansa ba fa ayyul fariqaini a bil bil'am. to ni jama'a ne suka fi cancanta da aminci da mu da muke bauta Allah ta'ala shi kadai da ku da kuke yin shirka wa yafi cancantan ya kubuta daga azabar Allah ranar alkiyama in kuntum ta'lamuna idan kun sani ana annabi ibrahim yana nuna musu cewa baya ya jaddada baya tsoron gumaka to ta tsaya ma wato abun mamaki ne ma a ce mutum yana tsoron gunki ko to shi mai bautan gunkin fa shi ya sassako shi shi ya zo ya gina shi ya ajiye shi yake kula da shi to tsoron me zaka ji ba fa zaki ne zai daure ba kila da zaki ya daure ma sai ka ji tsoron zakin ko amma gunki ne wanda baya ji ko an masa magana baya gani bai da rai ba zai iya motsawa daga inda yake ba sai an motsa shi sai ce to ya zan ji tsoron tsoron wannan ku ba ku ji tsoron kun yi wa Allah shirka da abun da babu hujja a kansa ba wato guma ka duk wanda ya bauta gunki ba ai da dalili ko guda daya Allah ta'ala a suratul najm yadda ara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al unsa tilka idhan qismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan kuma labarin lata da uzza da manata wato gumakan da wato kafirin makka suke bautawa shahararrun gumaka ku ba ni labari mana shin akwai dalilin da ya nuna a bauta musu ne lata da uzza da manata babu dalili sunaye ne aka kirkiro su aka sa musu kuma ake bauta musu amma saboda tsemuwa da rashin basira irin na kafuri sai kuma yanzu yana neman albarkan su cewa su ne za su me za su dinga ainihin sama masa albarka su ne za su azirta shi su za su shi ‘ya’ya su ne za su ba shi aljanna su kare shi daga wutar jahannama to duk wanda bautan gunki ya masa kanta to za ka samu bai da wayo kamar bid'a ne ta maka kanta to nan ma za ga duk abin da aka maka na dalilai ba za ka yadda da shi ba sai dai abin da yan bid'a suka gaya maka shine kawai za ka yadda da shi to lokacin da manzon sama ya fatahu makka ya bude ainihin garin makka da yaƙi kuma ya rusa gumaka a lokacin mutum dubu dubu dubu takwas suka musulunta mutum dubu takwas an je da mutum dubu biyu mutum dubu takwas suka musulunta a wannan lokacin saboda haka aka tafi a afuwa mutum dubu takwas aka je da su mutum dubu biyu suka musulunta saboda haka aka tafi yakin wato ainihin hunain da mutum dubu goma to nan mutum dubu biyu da suka musuluntan nan dama wasu daɗe da dabarin barin bautan gumaka ba suna bautan gumaka aka zo wani wuri ana tafiya a hanya sai aka zo wata bishiya ana ce mata su anwadi wanda mushrikai suna rataye ta kubansu da wasu ɗan kibiyoyinsu suna neman albarkan wannan bishiya ne to ana tafiya ana tafiya wayannan sababbin musulunta sai su ce sai suka ce ya rasulullah ij'al lana zata anwadi kama lahum su anwadi ya rasulullahi ka dan sa mana wata bishiya mu ma mu zo muna dan neman albarkanta muna rataye takobin mu kamar yadda wa'annan mushrikan suke da zata anwadi manzon sama sai ce Allahu akbar inna hasunan لقد قلتم كما قال كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون manzo Allah ya kabbara yace hanyar kenan yace wallahi lahi kun faɗi irin abun da banu Isra'ila suka ga a annabi Musa suka ce annabi Musa ka nema mana wani dan gunki mana mu dinga bauta masa kamar yadda can kafirin suke da gunki yace lalle ku jahilai ne to ka su ma abun da suka yi suka yi kenan to saboda a lokacin ba su daɗe da musulunta ba tauhidi bai kama su ba shi yasa in babu karantarwa mutum ko musulmi ne za a zo masa da shirka kuma wallahi la ya rungumi shirkan shi ba a ganin cewa wai wannan abun ya ɗauke masa addini kaga wannan sa'an da suka yi suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi duk abin da ya rikice musu za su tambaya manzon Allah ya ce wannan shirka ne kaman ku ce a baku gunki ne ku dinga bauta masa to duk mutumin da baya karatun tauhidi ko baya sauraron karatun tauhidi na ahlus sunna to da an kawo masa yanzu yan bidiya da suke bautawa kafurbura ko suke roƙon shehunan su lafiya da da wadata da 'ya'ya ai saboda ba a karantar da su tauhidi ba ne. amma duk mutumin da ya sha karatun tauhidi take da an kawo masa shirka zai ce a wannan ba da ni za a yi ba ya sani cewa wannan bata ne kuma wannan abu ne da yake warware masa kalmar shahada kalmar la ilaha illallah saboda haka shirka a guje ta a nesance ta idan kana son ka kwashe lafiya da ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wani jama'a ne suka fi cancanta wato ainihin da da aminci wato kubuta daga azabar Allah yanzu wanda ya bautawa Allah shi kadai wanda Allah shi yake da wato cutarwa da amfanarwa take hannunsa idan ka ka bauta masa ya saka maka da alkhairi in ka ki bautansa ya azabtar da kai shi ya fi cancanta ya samu aminci ranar kiyama mai bautan Allah ko kuma wanda yake bauta wa wasu abubuwa daban wanda ba sa cutarwa ba sa amfanarwa kuma ana bauta musu ba tare da dalili ba tabbas wanda yake bautawa Allah ta'ala shi kadai baya masa shirka shi yafi cancanta da aminci ranar alkiyama kuma shi yafi cancanta daga kukuta daga azabar Allah ranar alkiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu allazina amanu wa lam yalbisu لهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Ubangiji ta ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wadan yalbisu imanahum bi zulmin ba su imaninsu da zalunci ba shine shirka waɗanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da shirka ba ula'ika lahumul amnu wannan su ne masu samun aminci ranar alkiyama wahum mutadun kuma su ne shiryayyu a nan duniya su ne suke kan tafarki madaidaici kenan ba ku da kuke wa Allah shirka ba ku kan bata kuke wanda ya yake kan shiriya shine wanda ya imani bai cuɗanya imaninsa da wani shirka ba wato mai gudun shirka mai tacaccen tauhidi ranar alkiyama ba da tashin hankali yana cikin aminci sannan a nan duniya kuma shine shiryayye wannan kenan ya nuna duk wanda yake wa Allah ta ala shirka to yana cikin tashin hankali ranar alkiyama ranar alkiyama rana ce wanda take da ban tsoro rana ce wanda za a kusanto da rana tsakaninta da mutum wato bai wuce allura ba shine mil bai wuce mil ɗaya ba ko kuma mashai wato irin alluran da ake kwalli da shi abun sa kwalli rana ne da kwakwalwa take tafarfasa rana ne da gumi yake yake kuranya tafiyan shekara saba'in rana ne da kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon munanan ayyukansa gwargwadon guminsa wani guminsa ya kama gwiwan hannun abin nan eh, idon sawunsa wani gwiwansa wani kogonsa wani ƙirjinsa, wani kuma har bakinsa ma wa min man ajjama al arqu ijama rana ne da bakin ciki zai zo ya lullube mutane a shi da tashin hankali ga zafi kwakwalwa na ta farfaza. amma wanda ya imani da Allah subhanahu wataala bai yi wa Allah shirka ba ya rike addinin sa shi kuma yana nan cikin aminci duk wannan bakin cikin ba da shi ba Allah ta'ala zai sa shi a cikin inuwan sa na al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa shine ma'anan ulaika lahumul amnu wa hum mutadun kuma a duniya su ne shiryayyu lokacin da wannan ayan ta sauka kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa cikin Bukhari da Muslim wato ta yi wa sahabbai tsanani saboda sun fahimce ta ba a yanda take ba da aka ce waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imanin su da zalunci ba sai suka ɗauka zulmul insani na sau don in ka je kai sabon Allah ka zalunci kanka ne in kai ƙarya ka zalunci kanka to sai suka fahimci ayan nan tana magana wanda ya yi imani bai yi sabon Allah ba shi yake da aminci hukunci ranar alkiyama kidan in ka sabawa an ka taba sabon Allah subhanahu wataala to kana cikin matsala sai suka samu manzo sun suka ce ya rasulullah ayyuna lan yazlim nafs lan yazlim nafsu waye ne a cikin da ba zaluntan kansa ya rasulullah ai dukkanin mu muna sabon Allah manzo sun ce yace to ai ba haka ayan take nufi ba ba ku je abun da wani bawan Allah na gari yake faɗa ba shine Luqman yana yi wa ɗansa wa'azi yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka da zulmun azim ya kai dana karkai wa Allah shirka shirka zalunci ne wanda yake babba kenan a sai walan yalbisu imanahum bi zulmin ba su imanin imaninsu da zalunci ba na nufin ba su imanin imaninsu da da shirka ba to shi ko zalunci dama kala uku ne akwai babba akwai tsakatsaki akwai bai bi masa babban zalunci shine kai wa Allah ta'ala shirka shi yasa yake inna shirka la zulmun azimun babban zalunci kai wa Allah ta'ala shirka to idan kai wa Allah shirka ka dauki haƙƙin Allah ne ka ba wa wani domin Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa bi halatta a bauta wani ba sai ubangiji subhanahu wa ta'ala to da haka ne idan ka je ka bauta wani tare da Allah ka zalunci Allah to shi yasa nau'in zalunci na farko shine ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani shine ibada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata tare yana goye da ma'azu bin jabal akan jaki yace ya mu'azu a tadari ma haqqul lahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah qala Allah wa rasuluhu alam qala haqqul lahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haƙƙun ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a yace ya mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayin Allah sai ce Allah da manzon sa su suka sani yace haƙƙin Allah akan bayan Allah shine su bauta masa shi kade kasu masa shirka haƙƙin Allah da ya dora wa kansa kuma na bayan sa shine in ba su masa shirka ba zai azabtar da su ba to idan ka je ka bauta wa gunki ko ka bauta wa kabari ko ka bauta wani abu to ka ɗauki haƙƙin Allah ne ka ba wa wancan shikenan ka zalunci Allah babu azzalumi a duniya irin ka sai yasa ubangiji ta lace wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne manya-manyan azalumai, ba azalumai da suka fi su to kaga zalunci na biyu shine zulmul insani nafsahu mutum ya zalunci kansa shine ka je ka aikata wani abu na sabon Allah kowane iri ne abinda Allah ya haramta in ka aikata to ka zalunci kanka don kamar yadda Allah ta yake ya ke cewa sun summa awrazna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن Allah الله تعالى من قادروا القرآن وإن دمك زاباء تكين بايمو daga cikin su akwai zalimun li nafsihi mai zaluntan kansa shine mai saba Allah ta'ala duk wani sabo da kai ka zalunci kanka domin kana kai kanka kai zuwa ga azaban Allah to sai suka yi tamanin irin wannan ake nufi in irin wannan ne ba zai kubuta in ba annabin Allah ba sai suka ce to kenan ba mai ba mai kwashewa lafiya a lahira sai annabawan Allah kenan sai aka ce a to ba wannan ake nufi ba wancan babban na shirka shi ko nau'in zalunci na uku shine zulmul insani ibadallah mutum ya zalunci bayan Allah ka ci amanar wani ka ki ba wani haƙƙinsa ko ka kwace masa haƙƙinsa ka zalunce shi to wannan laifi ne babba Allah ta'ala baya gafarta ki sai in mai haƙƙin ya gafarta maka wato da za ka zauna ka dinga astaghfirullah astaghfirullah sau miliyan ɗaya saboda ka zalunci wani haƙƙinsa Allah ya yafe maka Allah bai zai yafe maka ba har sai shi wanda ka zalunta din ya yafe maka shi yasa manzo Allah kuma yake man kanar indahu li akhihi mazlamatun falyatahallalhu al-yawma min qabl an la yakuna dinarun wala dirham duk wanda ya zalunci dan uwansa a nan duniya to su wanye tun a duniya kafin a je lahira babu kuɗi bare ka biya shi idan in an je in kana da kyawun ayyuka za a ɗauki kyawun ayyukan ka a bashi idan suka kare a ɗauki munanan ayyukan nasa ɗin a lafta maka a ƙarshe a jefa ka a wutar jihar nama kamar yadda ya zo a ɗaya hadisi saboda haka kenan zaluntan ɗan adam abu ne mai haɗari to wannan shi ma sabon Allah ne mai zaman kansa idan ba ka da ayyukan da za a iya biyan wayan da ka zalunta har a samu rigowa da za a auna ya rinjayi munanan ayyukanka to za ka tafi wutar jihar nama. wutar jahannama za ka tafi to ubangiji ta lace waɗanda suka yi imani ba su taku da imaninsu da zalunci ba wato shine shirka ulaika da humul amn wannan ne amintattu kenan duk mutumin da yake bautan kabari ko yake zuwa yana yi wa kabari sallah wannan mushriki ne akwai shirka a tare da shi kuma ba zai kwashe lafiya lahira ba ba zai shiga cikin aminci ba Allah zai azabtar da shi ranar alkiyama kuma shirka ne wanda in ka shige shi har abada ba za ka fita wuta ba haka wanda zai daga hannu ya roƙi wani ya biya masa bukata ya bashi lafiya ko ya bashi arziki ko ya bashi da to shi ma babban shirka ne in ya tafi ya tafi kenan haka wanda zai nemi aljannansa a wajen wani ko wani ne zai kare shi daga wutar jahannama ba Allah ba ko ya so wani kamar yadda ake son Allah to shi kenan wannan shi ma ya shirka fita daga musulunci in ya mutu bai tuba ba bai da aminci ranar alkiyama bai da aminci kwata kwata yana cikin tashin hankali kuma in ya shiga wutar jahannama bai zai fita ba idan kuma karamin zalunci yayi ya zama yana sabawa Allah subhanahu wataala amma babu shirka a tare da shi to shi ma yana da tashin hankali gurgudun sabon Allah da yayi bai da al'amnun mutlaq hakikanin aminci wanda ba abin da zai shafe ka sai kayi tauhidi kayi wa Allah ta'ala ta baka saba masa ba ka tuba daga sabon da ka masa a baya to nan baka da tashi hankali amma ko da baka yi shirka ba idan kana wa Allah subhanahu wataala to kai ma zaka samu matsala gurgudun sabonka shi yasa gasa ka gasa mutane da ake a fajar tsiyama kowa gurgudun su sa ne da gumin da mutum zai yi gurgudun laifinsa ne wani ma ba za a tsaftace shi ba sai an sa shi a wutar jahannama an gasa shi tukun a fito da shi sannan nan ya ta karkade masa kura to kaga shi ma bai da aminci cikakke sai dai yana da wani bangare na aminci da ba zai dawama a cikin a cikin wutar jahannama ba sannan ubangiji ta ya ce wahum mutadun wayannan su ne shiryayyu duk wanda ka ga yake kauracewa shirka to shine yake kan shirya wanda baya tsoron shirka baya kan shirya to da ka duk wanda ka ji ana wa'azi akan shirka wai shi baya to ana ambaton shirka to dumudun yana ciki ne kuma yana da cikin matsala shi ba shirye ne a duniya wa yana cikin matsala sa ba shirye ne a nan duniya ba lahira ba zai samu aminci ba amma idan kana son ka kubuta da imaninka da tauhidinka ai zaka so ma a gaya maka me shirkan nan ne domin kar ka fada a cikin sa menene zai sa ka yi ridda wasu abubuwa ne wanda in kai su zaka bar musulunci domin kada ka je ka fada a cikin su kai asaran imaninka wani abubuwa ne na bidiyoyi kar ka je ka rungume su kai asaran ibadanka zaka nemi a faɗakar da kai akan wannan domin ka gyara imaninka da ayyukanka amma in ga mutum yana gudun wannan to shi kuma yana cikin wannan laifuffukan ne dumu-dumu kuma ba zai samu aminci ba ranar alkiyama sannan kuma ba cikin wa'inda Allah ta'ala ya shirya a nan duniya shi batacce ni. Allah ya tsora mu akan shirya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu yi binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum